الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا وتترى قوة تقوس ko bakwai ne ko hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da wato hudu ga watan uku shekara ashirin, a wannan masallaci na abubakar Sadiku inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami al'imam annawawi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a wannan shi ne darasi na sittin 64 kamar yadda masu saurari suka sani muna ɗaukar matakai guda uku mataki na farko mai tarjaman sahabi a satin da ya wuce mun yi bayani akan waye al'imam abu sa'id al-kudri mataki na biyu mu zo mu fassara abin da hadisi ya kunsa sannan mataki na uku mu zo mu faɗi ma yustafadu min al-hadisi wannan hadisi na al'imamu abu sa'idin khudiri mun faro bayani inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce marar aminkun munkarar wanda ya ga munkari a cikinku to falyugayyar hobiye da hito ya canza munkarin da hannunsa da haka a satin da ya wuce mun fara kayoyin da suke magana akan umarni da kyakkyawan aiki Allah ta'ala ya ce kudul afuwa ya ce wa annabi ka riƙe afuwa sannan wa amuru bil urfi ka yi umarni da abu mai kyau wa a'ari da anil jahili na kawar da kai dangane da jahilai aya ta biyu Allah subhanahu wata'ala ya kara cewa wal da wal mu'minatu mu'minai maza da mu'minai mata ba'duhum awliya'u ba'd sashin su yana kaunar sashi sannan Allah ta ce ya'muruna bil ma'ruf suna hana yin umarni da abu mai kyau wa hauna anil munkar sannan suna hana abin da yake munkari ne a muƙabilin wannan Allah sai ya ce almunafiquna wal munafiqatu ya ba'duhum min ba'd sai ya ce ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf daga lokacin da kaga mutane sashin su yana umartar sashi da banna kuma ana hana abin da yake kyakkyawa ne to wannan ɗaya ne daga cikin sifa ta munafikai da haka zamu ga yana daga cikin sifa ta mutane guda goma da Allah ya siyarwa da aljanna da ya ce atta'ibuna alhamiduna sa'ihuna raki'una sajiduna al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wan hafizuna li hududillahi wa bashiril mu'minin da haka atta'ibuna ya faɗa masu tuba al'abiduna masu bauta ma Allah alhamiduna masu gode ma Allah da yabansa as-sa'ihuna wasu suka ce masu yawo a doron ƙasa don yada addinin Allah wasu suka ce masu azumin nafila sannan arraki'una masu ruku'u as masu yin sujjada sannan al'amiruna bil ma'ruf waɗanda suke umarni da ayi abu mai kyau sannan wannahuna 'anil munkari suke hana fanna? sannan wal hafizuna li hududillahi suke kiyaye dokokin Allah da haka sai Allah ya ce wa bashiril mu'minina lalle ai wa masu imani bishara da haka yana daga cikin dalilan da yasa Allah ya ce zai ba mu shugabanci wala yansuranna Allah Allah ya rantsi ce sai ya taimaki manyan yansuruhu duk wanda suka taimaka ma addinin shi sai yace inna Allah laqawiyyun aziz saboda Allah yana da ƙarfi sannan mabuwayi ne yace allazina in makkannahum fil ardi sunu wa inda in muka ba su dama a doran ƙasa aqamu salata za su tsayar da sallah wa atu zakata za su ba da zakka wa amaru bil ma'ruf za su yi umarni da abu mai kyau wani hau anil munkar sannan za su hana banna idan ba za mu iya yin umarni da abu mai kyau ba mu hana munkari to ba mu cancanci Allah subhanahu wata'ala ya ba mu shugabanci na addini a doron ƙasa ba shi yasa za mu ga cewa a babin tarbiyya luqmanul hakim bai daina wa ɗansa ba nasiha yana janyo hankalinsa har sai da ya ce masa ya bunayya aqimus salata ya kai dana ka tsaye da sallah sannan wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar kayi umarni da abu mai kyau ka hana abu mara kyau yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau a babin tarbiyya ga ɗan ƙaramin yaron da yake tasowa ɗaya ne daga cikin hanyar da yake taƙaita yaduwar ɓanna cikin mutane nisan da yaro na yake tasowa yana ɗan ƙarami ba wai ya ɓanna ba ka masa tarbiyya cewa in ya ga abu ana yi wanda yake ba daidai ba ya yi magana ya ce a bari in ya ga wani abu wanda ya kamata a yi mutane ba su yi ba ya yi magana ya ce a yi kuma ka koya mata usulubin da ya kamata ga yadda ake yin magana in manya ne saboda wani in yana yin abu mara kyau idan babba ne daga lokacin da yaron da yake ganin bai san abin da yake a rayuwa ba ya faɗa masa kalma ɗaya biyu to wataƙila za ta iya dukan zuciyarsa dukan da har ya mutu ba zai manta ba don shi yana ganin ta wannan maganar bai kamata ta fito daga bakin karamin yaro to in ya to shiri ne daga iyaye suka shiri yaro a gida sai ka ga yaro mai ƙundamin shekaru amma wani abu na sako yana fita a bakinsa wanda bakin babbai kamata a ce ya fita to in ya to wannan ya maɗansa tarbiyya kan wannan wannan ya makarsa tarbiyya kan wannan wannan ya makarsa tarbiyya kan wannan to sai kaga yaran da suka taso ba wai su su yi ɓannan ba a iyayensu sun masa tarbiyya ba idan sun ga ana abu mara kyau su ce a bari in sun ga mai kyau ba a yi sun ce a yi da ku ga za a samu takaituwar ɓanna cikin mutane kuma idan aka samu ana samun al'amuru bil ma'ruf wal nahy anil munkar ɗaya ne daga cikin hanyoyin da Allah ke ɗauke ma al'umma bala'i shi yasa Allah ya ce wa ma kana rabbuka li yuhlikal qura bi zulmin ko muhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihuna ba yadda za a yi Allah ya hallaka mutanen wani gari saboda zalunci alhali mutanen garin suna iya ƙoƙarinsu wajen gyara domin akwai almuslim wanda ya gyaru kuma ya tashi yana ƙoƙari sai wasu sun gyaru kamar yadda a kishiyarsa akwai almufsidu wanda ya lalace kuma tashi yake ƙoƙarin yake sai wasu sun lalace to da haka ayoyin da suka zo a cikin ƙwar'ani wanda Allah madaukakin sarki yayi magana akan umarni da kyakkyawan abu da kuma zargi akan bai dace ba na haka zamu ga cewa Allah yana faɗa yana ce mu wasu mutane atamuruna an-nasa bil bai kamata ba ku umarci mutane ku ce su bi Allah subhanahu wata'ala amma watan sauna an fusa ku ku ku bar kanku wa antum tatluna alkitaba alhani kuna karanta littafin Allah Allah ya ce musu afala taqilu da haka wannan a hamzatul istifham ne istifham ne inkari kamar yadda wasu zaka ji suna fassarawa suna cewa shin ba shin bane istifham ne tawbihi da ma'anan bai dace ma ku ce wa mutane su bi Allah ko kuma ku bin Allah subhanahu wata'ala da haka da mu ga Allah da kansa yake cewa mulkati amara rabbi bil ubangiji da kanshi yana umarnin cewa yi adalci sannan wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin sannan Allah yana umarta ku ku tsayar da fuskar wajen kowane masallaci wa da'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum udu. ku bauta ma Allah kuna tsarkake addini gare shi saboda yadda ya fara halitta ku kuka fara haka kuma za ku koma zuwa gare shi da haka zamu ga Allah ya buga misali yace wa darada Allahu masalan Allah ya buga misalin rajulain mutane guda biyu sai ya ce a haduhuma abu kan ɗaya daga cikinsu bebe ne la ya ƙadiru ala in bai da iko akan kowane irin abu sannan ga shi beji, bebe ne sannan wa kuwa kallon alamu lau mai gidan da iman ke shi ma shi kan shi ya zama masa nauyi aina ma yuwajjihu duk inda ya fuskantar da shi ya tura shi la ya ati bai zuwa da mai gidan da alheri sai Allah yake hal yastawi huwa shin wannan zai zamanto mai wannan ɗabi'ar wa manya amuru bil adl da wanda zai yi umarni da adalci wa huwa ala siratin mustaqim da aka saka ci wannan misali ne Allah ya buga wa kansa da duk wanda za a bautawa a doron duniya wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba da aka ya zamanto abu kanmu ne dan duk wanda kake kira wanda ba Allah ba mun bukata ta taso bai la ya tajiru ala shay'in bai da iko akan wani abu shi ma kallon ne nauyi ne don duk wanda ya ajiye wani abu yana bauta mai zaka shi yake mai hidima ba ka kallon masu bauta shanuwa indiya mutum shi zai zo ya ya wanka ya shafa mata mai ya zuba mata ciyawa sannan ya dunkwa ya ce mata saniya ki taimaka ki ba da sa'a zan bata sai na damu aina ma yi wajen la ya ati bi khair duk inda ba za ta tana nan inda take ba wani alheri da take zuwa masa rai sau musulmin indiya kwanan nan suna bukatan addu'a an taso masa su ma kwanan gaskin gaske wanda ke kallon social media za ka ga abubuwan da ke faruwa za ka ga 'yan mata 'yan kanana a police station haka za ka za a ɗauki sanda mace a ta dukanta har sai ta mutu kuma jami'an tsaro ke yin wannan ba wai gama garin mutane su kuma mutanen gari an halatta musu da dukiyar musulmi da gidajen musulmi da komai na musulmi su kashe su kona su guda babu wani abu sadaka a matsayinsu na musulmi da suka shiga matsala a yan kwanakin nan babu abin da suke bukata kamar addu'ar mu da muke nesa da haka wannan firaministan nasu muna roƙon allah subhanahu wata'ala allah ka nuna girman ikonka a kan shi Allah ka nu Allah ka ajiye ayar ka a kansa kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah amma lalle ana cutar da musulmi kwanan nan a India yanzu shine wanda ya zo ya sa hannu cewa Dr. Zakir na dole su ya bar India haka yana ji yana kallo ya bata ya tafi duk kuma addini sukewa sannan za mu ga Allah da kansa yana cewa inna Allah ya amuru bil adl Allah yana umarni da kansa cewa ayi adalci wal ihsan yayi umarni a kyautata wa ita izil qurba sannan ɗan uwa na kusa su ma a kyautata musu a muƙabilin da yi umarni sai ya ce wa yanha anil shai wal munkar to duk abin da kaga kuma Allah ya binci girman al'amarin da kansa yace yana yi yayi umarni da abu mai kyau ya hana abu mara kyau har wani wajen ce kulka sai musu inna Allah la ya amuru ba yadda za a yi Allah ya umarni ya ce a yi abin da ba shi da kyau a taƙoluna alallahi ma la ta'alam to wannan yana daga ciki to da haka annabi sai ya ce mara aminku minkum wanda ya ga wani munkari a cikin ku to ya canza bannar da ya gani da hannunsa to shi munkarin nan akwai ka'idoji da malamai suka saka ka'ida ta farko wato shine wajen abin da ya shafi munkari الشرع هو الأصل ta تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر shari'a shine asali wajen tabbatar da cewa wannan abun munkari ne ko banna ne innal mizana malamai suka ce ma'auni fi kauni shay'i abu aw munkaran kasancewar abu banna ne ko munkari huwa kitabullahi ta'ala alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi wa sunnati rasulih as-sabita anhu da kuma sunnar annabi da abin da magabatan wannan al'ummar suka haɗa a kansa idan ana maganan munkari al-Muradu ma وليس المراد ما nasu عليه الناس أو يصطلحون عليه مما يخالف الشريعة islamiyya. ba abinda mutane suke ganin sa a matsayin ballawa domin akwai abinda mutane suke ganin sa munkari kuma a shari'a daidai ne akwai abinda mutane suke ganin sa ya dace kuma a shari'a munkari ba shi yake magana kamar yanzu kanin babanka kowan babanka ya saki mata ka je ka aure ta kaga ai ba munkari ne a shari'a amma kaga wannan munkari ne aina a wajen mutane ko ku tafi neman aure da shi ka faka kawai sai ka shi ma ya kullu ya ce a kai ne a ce a baba kai ma ka ne kanin babanka ko babanka ba ki to ka hakura ma ki to yana ganin baba ya kamata a gwada sa'a in Allah ya saka mun zuwa ɗin shi kenan din sai ka hakura kaga wannan a shari'a ba wani abu bane amma a urdu na mutane mun kari ne da aka sai a ce ai wannan bashi da kunya bashi da bashi da mutunci da aka ma'aunin ba abinda mutane suke gani ba a'a abinda ya tabbata a littafin Allah da sunnar annabi da abinda magabata suka tafi a kansu wannan shi ne ma'auni na farko sannan shi yasa za ku ga mutane da yawa sun shigo da al'adunsu cikin musulunci to sai yasa sai ya zama to ita shari'a ita ce ma'aunin al'adar ka ta yi daidai ba addinin musulunci ba ne zai juye dole siya ba al'adar yanzu yana daga cikin abin da ya shigo musulunci al'ada ne amma muguwa ita ce durkusu kaga wasu kabilu sun ɗauki wani abin sun ba shi muhimmanci na tashin hankali don ka gane cewa bai dace da addini ba ita sallama duk inda ka haɗu da musulmi a duniya in ka mai ita zai iya amsa maka kuma ya yi daidai amma yanzu ba ture ba zai zo durkusa masu da wannan kwata-kwata maganin a durƙusa ɗabi'a ce ta wasu ƙabilu na baƙaƙen mutane in ka bar ƙasashe kana yawo a duniya wanda baƙaƙen mutane ba su wane ma suka fi yawa a duniya an fi yawa in kana gane haka in ka tafi aikin haji za ka ga yawan da ake zuwa daga shi da afirka idan an zo nuna mutane a kaba ko a arfa za ka dinga ganin bakaken mutane kamar tsintar waƙe ne ɗaya da ta to tare da haka baƙin mutum sai ya zo sai ya yanke hukunci game wai ɗauki wata al'ada sai ya ɗauka cewa ita ce addini kuma duk wanda bai yi ta ba munkari yana daga cikin abin da muke ta gyara a kai shi inda ga ɗan uwa ya sa ƙaramar riga ya taho don karatu to shi yanzu malam ba bahaushe ba a ƙa'idarsa yanzu a zo za a yi sallah ko kana da karatun addini ka cancanta wani yana ganin ka da t-shirt nan ya ce a ina a al'amari ya lalace nasara zai yi sallah saboda arziki nasara sai ce za a sa nasara sallah kun da yadda matsala ta ke to shi yasa muke cewa wannan shigar yanzu rigar nan haka da hulan nan malam bahaushe ya kamata ya gane al'adarsa ce ba addini ba ce akwai wanda suna sassa na duniya suna addini ba su da alaka da wannan shiga kuma wannan mentalitin fa ya shiga mutanen mu ta yadda in dai za su ganka da shiga ba irin ta kasar hausa ma to ba sa yadda cewa kai musulmin kirki ko ba musulmin kirki ba wani ana fata an fahimta so da haka suna kallon shigan a matsayin munkari amma shin a shari'a haka take shari'a na kallon shigan munkara a da haka ma'aunin gane cewa abu munkari ne banna ne ba abinda mutane suke kallonsa a matsayin banna ba a idansu a'a abin da ya tabbata a littafin Allah da sunnar annabi da fahimtar mutanen kirki shine banna wannan ita ce ka'ida ta bi shi yasa al-Imam Shawkani a cikin Irshadul Fuhul littafin sa na usulul fiqh shafi na 77 yake cewa afra a afradul ummatil islamiyya bi qawlihi ya ce ɗaiɗaikun wato al'ummar musulunci da faɗarsa ya ce innama innahum ya'muruna bima huwa ma'ruf fi hadhihi shari'a suna yin umarni ne da abin da yake sananne wanda ya dace da shari'a a cikin shari'a wa yanhauna amma huwa munkar yace fa dalilu ala kauni zalika shay'i ma'rufan aw munkar sai ce huwa alkitabu was sunna dalilin kasancewar abu ya dace ko bai dace ba shine ma'aunin ya zamanto alqur'ani da sunna an fahimta kuma kowa ya sani cewa akwai abubuwan da da yawa malam bahaushe ke kallon su a matsayin munkari kuma ba munkari bane a shari'a akwai abin da yake ganin su a ma'arufi kuma ba ma'aru ne a shari'a munkari ne to kusan kuma kowace kabila idan ka dauka ka ka samu akwai abin da take kallon shi a matsayin abin ki banna ne a nata ma'aunin amma a ma'aunin addini daidai ne sana akwai abin da take kallon shi a matsayin daidai kuma a ma'aunin addini kuskure ne wannan ita ce ƙa'ida ta farko ƙa'ida ta biyu wajen tagayyirul munkar dole a samu al-ilmu wal basiratu bi haqiqatil amr bil ma'arufi wal nahi anil munkar ilimi da basira da haƙiƙanin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau a ƙarƙashin wannan ne zamu ga Allah ya ce wa annabi qul ka ce hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta ada'u ilallahi ina kiran mutane zuwa ga Allah ne ala basirati akan basira ana wa manitta idan kana bin annabi wajen umarni da kyakkyawan abu da hani da munkari dole ka zamanto akan basira da sanin abu yadda yake shi yasa Allah sai ya ce wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin ita kuma basira ita kanta a lugar larabci ana faɗatta da ma'ana ya kai kusan guda goma ana cewa albasiratu da ma'anan kuwatul idraki ƙarfin riskar abu ana cewa albasiratu shine i'tiqadul qalbi zuciya ta kudurce wani abu ana cewa albasiratu shine alfitnatu kaifin hankali ana cewa albasiratu da ma'anan alma'rifatu wal yaqin sanin abu da kuma tabbas akan abin da ka sani sannan ana cewa albasiratu da ma'anan alhujjatu al'aqalu a hankali ana ce masa basira alfitna ne kaifin hankali al'aqalun kuma shine hankali albasiratu da ma'anan al'ibratu abin lura albasiratu da ma'anan ashahidu mutumin da yana halarci yana kiyaye abin da ake disan da ake wani abu sannan astitaratu allati tugat talba labulan da ake rufe kofa da shi ana ce masa albasira sannan duk wani abu da za a riƙe shi a yi amfani da shi a matsayin garkuwa ana ce masa basira to a ƙarƙashin wannan da Allah ya ce ala basira ce malamai suka ce basira ta ɓangare guda uku dole wanda zai yi umarni da abu mai kyau ya hana munkari ya zama ala basiratin fi ma ya da'u ilaihi bi an ya kuna alamin bil hukumi shar'i fi ma ya da'u ilaihi ya zama to kana kan basira basirar ita ce sanda za ka kira mutane akan wannan abu kasan hukuncinsa a shari'anci ta ɓangaren ilmi li'annahu qad yakunu ila shay'in yazunnuhu wajiban domin mutum wani lokaci in bai gina umarni da abu mai kyau da hana munkari ba za ka iya ɗaukar wannan abin wajibi ne wa huwa fi shar'in lahi ghair wajib kuma a shari'a ba wajibi ba ne fayalzamu ko fayulzimu ibadallahi bima lam yulzimuhum Allah bihi to daga nan sai ka zo abin da Allah bai lizimta wa mutane ba sai kuma sai ka yi saboda ka fahimci abin ba yadda ya kamata ba abin da ba wajibi ba saboda baka san hakikanin yadda yake ba ka dauka wajibi ne sannan ka zo ka lizimta wa mutane abin da Allah bai lizimta masa ba sannan a ƙarƙashin wannan mutum yakan yi kira ya ce a bar wani abu yana zaton cewa abin haram ne amma kuma a addinin Allah abin ba haram ba ne da haka daga nan sai ya haramta wa bayan Allah abinda Allah kuma ya halatta musu wannan shine ma'auni na farko ma'auni na biyu dole sai an yi la'akari da halin wanda za a yi kira kaga akan ilimi da sanin hakikanin kai kanka abin a shari'a me matsayinsa wajibi ne ba wajibi bane haram ne ba haram bane to mataki na biyu sai ka yi la'akari da halin wanda za ka kira din an fahimta ka dinga la'akari da kowace magana da Su suwa ke gabanka a ina kake wane yanayi ake ciki sai ka yi la'akari da wani shi yasa za mu ga da annabi ya tashi mu'azu dan jabal ya ka tafi yaman sai ya ce masa innaka sata'ati qaumun min ahli kitabi ya faɗa masa saboda mutanen da zai je wajen su ya sani fa ba fa jahilai bane an saukan musu da littafi suna da ilimi da aka yi shi ne kar ya je ya ɗauka cewa magana zai musu irin yadda yake magana da waɗanda ba su san komai ba ya shirya don ka zo waje kana magana da waɗanda suke matakinsu na karatu ya taka wani abu da waɗanda suke ba su san komai dole wajen mustawar bayanin ya bambanta dole ya bambanta da haka abu na uku sannan sai ka zamanto kana da basira wajen kuma ya za ka yi kira din to a wannan ne Allah sai ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati kai kira zuwa ga hanyar ka bil hikma shine sanya kowane abu inda ya dace ka sashi inda yake bukatun ka tsawaita magana ka tsawaita inda yake bukatun ka takaita ka takaita inda yake bukatun wato a kai amsa tambaya ka amsa inda bai bukatar ka amsa tambaya mutum ya wurgo maka da tambayar kama ka bashi amsa sannan wal mau'izatul hasana sai an samu wa'azi kuma mai kyau kun ga bil hikmati wal mau'izatul mi hasana al allamatul qur'ani a cikin littafin sa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an yayi wata magana mai muhimmanci da yake cewa yushtaratu fil amri bil ma'ruf an shar'anta ga mutumin da zai umarni da abu mai kyau ya hana abu mara kyau yace an ya kuna alimin an ya kuna lahu ilmin ya kasance yana da ilimi ya alamu bihi ya sanin cewa anna ma ya amuru bihi ma'rufun abinda zai yi umarni da shi ya dace da da shari'a wa anna ma yanha anhu munkarin kuma ya san cewa abinda zai hana ya dace bai dace da shari'a ba li'annahu yace domin shi wanda zai tashi ya umarni da abu mai kyau ya hana in kana jahilan fa bidhalika faqad ya'muru bima laysa bi ma'ruf idan jahili ne bai san abun ba to zai tashi ne abinda ba wuce yake cewa garin kiba a nemo rama zai yi umarni bima laysa ma'ruf da abinda kuma ba ma'rufin bane wayan hasan nan zai hana amma laysa bi munkar abinda ba munkari bane sai ce wala siyama fi hadha zaman musamman ma a wannan zamani alladhi amma fihi al-jahalu wanda jahilci ya game mutane wasara da alhaqqu munkaran sai aka samu offside down ko sama sai ta koma ƙasa ga gaskiya sai ta koma ita ce munkarin wal munkar kuma sai ya koma shine mai ma'arufan abin da yake sananne sai ya ce wallahu ta'ala ya kula Allah yana cewa annabi kul hadhihi sabili ada'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani ya ce fadalla sai wannan ya nuni ala annad da'iya akan mai kira zuwa ga Allah labudda an kuna ala basiratin dole ya kasance akan basira wahiyad dalilul wadih ita ce dalili mabayyani alladhi la lawsa fil haqq ma'ahu babu rikici tare da gaskiya sai ya ce wa yambagi an takuna da'awatuhu ila Allah bil hikma dole da'awarka ta kasance wajen kiran mutane zuwa ga Allah da hikima wa husnul uslub da kyakkyawan uslubi wal latafa sannan da tausasa ma'a ida'il haqqi tare da bayyana da gaskiya sai ya kawo wannan ayin da qaulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati sai yace fa in kana da'awatu idan da'awarka ta ajara wani abu ya zamanto ila Allah bi qaswatin kana yin ta ne ta hanyar bushewar zuciya wa unfi da tsanani wa in dalala ta abubuwa to fa inna ha ta duru aktar min matan tamfa'u cutarwa za ta maimakon ta amfanar da matasa. kuna gani da aka sai zaman to usulubin yanzu idan wani ya fada cikin banna ina zuwa ne in tattauna matsalolin shi na farko kamar ina murna shi ya fada cikin bannan neman fada ba sannan na biyu za ka ga kwata-kwata babu jin tausayinsa a matsayinsa na ɗan uwa musulmi ya fada cikin wa cikin banna kawai ta more ake sai ya ce to in da'awarka ta gini ne akan kana da bushewar zuciya da tsanani wurin kiran mutane zuwa ga Allah to maimakon ka amfanar da mutane cutar wadda za ka yi ma'addini ya fi amfanarwa ka yawa sai ce falayen bagi an na da al'amuru bil ma'arufi isnadan mutlakan bai yiwa a jingina umarni da kyakkyawan abu mutlaƙan illa a jama'a bainar ilmi wal hikima sai wanda Allah ya masa tofiki ya tara tsakanin ilimi to ilimin shi kaɗai ba zai yiwu sai kana da hikima wajen sa kowane abu inda ya dace ka saka shi wal sabari sai kana da haƙuri ala azan nasi akan cutarwar mutane li'annal amra bil ma'ruf wa zifatur rusul wa anbiya'ihim ko atba'ihim domin wannan aikin da kake gani aiki ne na manzannin Allah da mabiyansu in baka yi hakuri ba to zaka ga ba za a samu natijar da ya kamata a samu ba to shi yasa malamai suka ce a karkashin wannan yana daga cikin sharadi da umarni da kyakkyawan abu da hani da shi duk wanda zai yi shi yana buƙatar abubuwa biyar wanda na farkon ya faɗe shi shine al ilm ilimi to shi kuma ilimin nan mataki mataki ne za ka je wani guri za ka yi wa mutane nasiha a kan wani abu wanda kake ganin ana yi a wajen wanda ba daidai ba ne sai ka zo ka samu wani malami sai ya ja maka hadisi ɗaya ya karanta maka shi ya maka bayanin shi kuma ka fahimci hadisin yadda yake sai ka tashi ba laifi ba ne ka je ka sanar da su wannan hadisin kwaɗe da ka sani in an maka tambaya wajen abin da baka sani ba ka ce ci wala abin sani ba wannan abin da na faɗa muku iya abin da na sani ke inda kun ga abin da annabi ya ce wato balligu anni walau aya ka yi amfani da shi don wajen umarni da kyakkyawan abu da hani da mummuna kowane musulmi so ake ya zama wakili ne na annabi muhammad ka dinga jin cewa duk inda ka samu kanka musulmi ne kai sannan za ka iya yin iya abin da allah ya sauwaƙe maka da ka in aya ɗaya ka fahimta kana da tabbas ka ji ta daga bakin masu ilimi haka take ka tashi kawa mutane gwargwadon abin da ka sani ka ga nan wajen ilimi yayi yi amfani in an maka tambaya abin da yafi karfin wannan aya ɗayan da ka sani ka ce to jama'a da Allah ya hakuri wallahi wannan abin da na sani ka ji na faɗa iya abin da na sani kenan wannan abin da aka mun tambaya yanzu ban sani ba ku bari sai na je na tambayo shikenan ka zauna lafiya sannan na biyu shine an ya kasu da bihi wajen Allah ta'ala lokacin da za ka zo ka umarci mutane ka ce su yi wani abu ko yi wani abu to ka sa a nufinka cewa kana nufin ne wannan aikin neman yarda Allah don ka samu ka ga fuskar Allah da shi gobe alkiyama wa izazar dini kuma kana so addini ya ɗaukaka ne to niyyarka ta wane na ga ya fara cikin ɓanna bari zan tashi zan yi magana a kansa idan baka sa Allah a ciki ba ran san da za ka yi magana kan ɓallon yana daga cikin dalilan da Allah zai hana magana ka tasiri ko kai yana fata fahimta so da haka wannan ƙalubale ne ga waɗanda za su yi umarni da kyakkyawan abu su hana kada mu dinga mayar da wurin karatunmu da mumbarorinmu cewa ne ya mun ba daidai ma shi bai da mumbari aini yana da mambari. ka bari ai za mu haɗu da shi a can billahi ladi sai na yi maganin shi sau da aka sai in zo in je da silsila wata ɗaya ina tashiwa a kan shi saboda da na yi karatu na gama yanzu ana bi na ta social media akwai waɗanda za su yada karatun da na gama cikin awa 24 yanzu nan sai ga ana ta tattuna wai ke faruwa ne wai mai faru tsakanin wani da wani ne a a kar mu mai da gurin karatattukan mu haka ko mutum ya maka abu ba daidai ba sai ka duba ka gani kai yema ko addini yema idan maslahar ka ce kai ya taba kai hakuri ka rabu da shi ka kyale shi idan addini ya taba to ka sa cewa za ka zo kai magana dan Allah sannan sai ka auna ka ga cewa ɓannar da za ta biyo baya da umarnin da ka yi wanne ne ya yawa akwai lokacin da banna idan za ka hana munkari bannar da za ta zo ta fi munkarin da ka hana ka bar bannar ta da duk malamai sun yadda da wani. abu ne zan zo na unguwar in ga ana yin shi ya kamata in na yi magana bannar ta ragu ne amma idan magana ta zai sa bannar ta ƙaru ta yi magana ta ba shi da amfani an fahimta tunda manufar maganar kayi ne don a gyara sai magana ka sai ta kawo ƙara lalacewar abubuwan to kannan ba ta da wani amfani gyaran ba shi da wani amfani sharadi na uku shine ash-shafaqatu ala man ya'muru bil lini wat tawaddu sharadi ga wanda zaka umarce shi ka ce masa yayi abu kaza kare kana ya zaman to akwai tausasawa da nuna masa soyayya wala kunu fazan galizan ba a so wajen umarni da kyakkyawan abu da hani da ɓanna ka zama kana da kaushin zuciya da kaushin ɗabi'a Ke yasa mutane suke mamaki saboda wasu suna ganin saboda muna karantar da addini za ka dinga ganin gayu wani zai zo wajen wani sai ka ɗauka cewa bai da alaƙa da addini ta kusa ko ta nita amma mu za ka ga muna mu'amala da irinsu wani ma muna iya tashi mu ce ya yi ko mu ce ya bari ɗaya daga cikin matsalar da ake samu akwai waɗanda za ka gan su ɗaliban ilimi ne suna karantar da addini a unguwarsu amma dai na aka ce maka majalisa ce ta irin waɗannan samarin da ake ganin sun lalace a unguwa ko sallama ba sa musu ko sallama ba sa musu saboda shi yana ganin ya gyaru to tun da yana ganin waɗannan sun lalace to bai ma kamata ya zama a matsayinsa na lalatattu ba ko alaƙa da sallama yana da shi tsakaninsu wannan kuma ba daidai ba ne kuskure ne an fahimta to ya zama to mutumin da ya fada cikin ɓanna sanda za ka yi masa nasiha ya gyara ya zama to kana jin tausayinsa sannan kuma kana nuna masa ƙauna wajen kana so ka janyo shi abin da yake na ɓannan ya bari wannan abin da ya kamata mu dinga yi kenan bai kamata idan ɗan uwanmu musulmi ya fada cikin ɓanna ba ya zaman to muna zuwa ne kamar za mu yi maganar da huce haushi da morewa kawai cewa ne ya fada cikin bannani ban fada ba to barin zo in cashi a kansa kar mu dinga yin haka shi yasa za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala da zai tashi annabi Musa da Haruna duk da lalacewar Fir'auna sai da Allah ya ce musu izhaba ila fir'auna innahu amma idan kun je faƙula lahu ƙaunar layinan ku faɗa masa magana magana wacce take mai taushi me amfanin maganan Allah sai ce la'allahu ya ta aw yarsha ayat fir'auna Allah ya fa kowa sanin zai gyaru ko ba zai gyaru amma tare da haka yace idan an ji a faɗa masa ƙaunar layinan magana mai taushi dukkan mutanenmu da suka faɗa cikin aikin banna da aka samu lalacewarsu ba ta kai lalacewar da fir'auna ne ba an fahimta to sai dai kawai wajen wannan sai kayi la'akari da akwai mutumin da yake na cikin gari akwai na ƙauye a cikin garin akwai wanda yake da alaka da gurin karatu akwai wanda ba shi da alaka da da gurin karatu da wanda yake ɗalibi na ne na san yana da zimtar makaranta kullum muna tare da shi akwai abin da in yi wani lokaci na san ganganci shi bai bukatar wa'in masa wa'azi bil hikimati wal mau'izati hasana kawai kala ta zaka ji an fahimta dan annabi yana bambanta irin waɗannan shi yasa da ku ga akwai mutumin da annabi ya ga ya sa zobe na zinari kuma shi yana lizantar majalisi kullum da shi ake kara da haka maganin cewa kar a yi ba kyau ya sani da haka annabi yana ganin shi bai tsaye masa wa'azi ba kama shi kawai ya martse shi ya cire zoben yadda shi ya ce ɗayan ku da gangan yana ji yana kallo zai ɗauki garwashin wuta ya sa a hannun shi to shi yasa na maga hadisin ata bin yasarin yake cewa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma anna hadhihi al-aya wannan aya allati fil qur'an wacce ke cikin al-qur'ani ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabin inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira qala yati fit tawrati to akwai irin ta a cikin at-taurama yadda ka ganta a qur'ani ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa hira. sannan wa hirzan na turo ka ka zaman to kariya lil ummiyin ga jama'ar da bata iya karatu da rubutu ba Allah ya faɗa ya ce an ta'abdi wa rasuli kai bawana na ne kuma manzuna ne kai sammaituka almutawakkil na sa maka suna almutawakkil yana daga cikin sunayen annabi Muhammad da aka ba laifin ka samu da ka sa masa suna almutawakkil sai ya ce laita bi fazil wala galiz annabi ba mai kaushin dabi'a bane ba mai kaushin zuciya bane sannan wala takhabin fil aswa sannan ba mai ihu bane a cikin kasuwa sannan wala yadfa usayya bi sayya annabi bai tun kudin mummunan abu da mummunan abu walakin afu wa yaghfir annabi yakan afu wa yafiya da haka wannan ita ce halin annabi abu na hudu shine an ya kuna saburan haliman ka zaman to mai haƙuri wajen umarni da kyakkyawan abu da hani don kana ji kana kallo wanda zai faɗa ma maganar banza to ka yi haƙuri shi yasa za ku ga likitoci su sun yi nasu yanzu wanda ya rage malaman addini ne ya rage su yi nasu in ba a najeriya ba an fahimta musamman a asibitocin gwamnati wayannan nas-nasin da ake faɗa wallahi ina ganin ko saboda ana ba su albashin gwamnati ne amma aiki na jinya da aka sani da jin kai da tausayi yanzu a gurare da dama wannan abin ya canza sau da ni an mun na ɗauki matata za ta haihu na je asibitin dutse da ita da da tsautsayi a ranar da ta mutu dan ya mutu amma Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ita ta sha dan ya mutu kuma wallahi tallahi sakaci ne na likitoci to sai ka ga abin da ya suke yin haka saboda asibiti ne na gwamnati gwamnati na ba su albashin banza tana ba su kudin banza wannan ina faɗa don ba zuwa nake ba kada ma Allah ya kawo min lalura da zaka gana asibitin gwamnati ni na ma akakin kaina ne ba matsala nake samu ba sai dai in Allah ya kawo ta gaba kuma in kaga Allah ya kawo matsala ni ma na tabbatar na gwamnatin ba yadda zagi ne amma da yan kudinka da yan kayanka ba abinda zai kai ka asibitin gwamnati hmm? haka ake yadda tsaye eh? akwai kwanan da mana ko wajen yana kawo kuma muka kai da hukumar su duba ma da yi aka yi aka yi da su da aka yi da yi suka duba ta suka ce ba su da kayan aiki dole sai na zuwa kafin ma a mai da ita gida ya rage ta ka gani wallahi malam suna yin haka yanzu sabanin hadda da aka san aikin jinya akwai jin kai da tausayi wannan fa ni na faɗa muku ba wani bane ya zai bani labari ma kana hadisin yuktar ni ne ta ba ta da lafiya haihuwa ya zo na ɗauke ta na kai ta asibiti da kaina yanayin yadda nasu suka dinga min a nan asibitin dutse ba abin ya faru suka dinga mun yawo da hankali a jetan a jetan a jetan a jetan akwai ma wacce take yan renin wayo da na taso ta aka je ɗakin da take wa ita bacci take yara an faɗa ko ta ba aiki ba shi yasa ma in da ma gwamnati za ta sayar da asibitocin ga kamfanoni ne wallahi ban ga amfanin su ba to me amfanin su Mm. ka gani to wallahi tallahi a harkar lafiya da yanzu kan a Najeriya akwai matsala kuma matsalar musamman a asibitocin gwamnati a private asibiti ba a samu wannan matsala saboda kowane ma'aikaci yana aiki ne karkashin albashin da asibitin yake generating din kudin so da ka a private asibiti ba za su yadda ba ma'aikacin lafiya ya janyo matsala asibiti don in yi kori mutane ba hanyar da za a yi sosun ɗin kuɗin da za a biya shi amma asibitin gwamnati tun da ba wanda yake la'akari sun san ko sun yi aikin ko ba ba dole za a biya su kuɗi za ka za ka samu yanzu ban ce duka ba amma dai yanzu gaskiyar magana shine abin da ya fi yawa kusan za ka iya samu yanzu ma'aikatan lafiya a asibitin gwamnati wala wannan yana faɗa ne don saƙon zai fita kuma su wanda abin ya shafa wannan maganar da nake faɗa waɗanda suke zuwa asibiti don a tarbe su ba su da lafiya su sa a dinga fira da su su dinga jin wato bayanin mutane za su gaggata na kan abin da ni fa idan da mutunci na da komai zan ɗauki matata in kai ta asibiti ai mun irin wannan tarban to ya kake tsammanin ragowar mutanen gari wanda ake ganin ba a san su ba su da alaka da kowa A sai da hali da za ka samu a baya ba haka aikin likitanci yake ba da ka samu likita idan aka zo da mara lafiya ko zagin mamarsa yake da babansa da ka ga bai damuwa kawai yana damuwa da halin da ya shiga ciki ya za a iya ceto shi eh shi yasa kullum idan da suka lura cewa baka da lafiya akwai magungunan da suna da ta'amuli da ɗaci a ce an ga ciwo sannan kana da mu'amala da kuma magani mai ɗaci bai kamata ba yanzu kuna kallo yadda suka yi magunguna da yawa ba ake sasa cikin wata 'yan roba sai ka haɗe kawai ba tare da kayan alaƙa da ɗacin ba don a kawo mutane sauƙi haka ya kamata da aka gaskiyar magana wallahi asibitocin gwamnati mutane da suke zuwa asibitocin gwamnati don waɗannan matsalolin wallahi mutane suna fuskantar matsala da barazana mutum zai ɗauki ɗan uwansa ɗansa matarsa zai je wallahi waɗannan ma'aikatan a gaban shi za su jirawa ɗan ko matar ido har sai ya mutu ba abin da za su yi wanda in asibitin private ne wallahi hakan bai yi so da haka tsakani da Allah ya kamata wanda abin ya shafa su duba ko muna faɗa mana cewa wannan abin laifin gwamnati saboda shugabannin muka so goma daga cikinsu sun bance maka duka ba zan iya ce maka tara ba abin da ya dame su da alaƙa da asibitocin gwamnati eh ko kuwa ba abin da ya dame su shi yasa nake cewa abu guda uku ne suke gina rayuwar ɗan adam ilimi sai lafiya sannan sai abinci ko to yadda aka tattare guda aka ce wani abu daga waje ba zai shigo ba sai ya inganta na gida muka ce in dai ana yi don ci gaban mutane ne muna goyon bayan su haka amma fa abinci ya kamata su gane ba shi kaɗai zai gina ɗan adam ba akwai ilimi shine uwa ubansu harkar noman da ake ta magana a najeriya a tsarin harkar noman duniya an girme ta yanzu duk noman da za a yi wanda ake tunanin zai ciyar da al'umma ba noma ba ne wanda mutum zai je ɗauke fatanya ya duka a ƙasa ya ta karta tunan an daga an yi kayan noma na zamani gonar da mutum dubu ya kamata su aikin talana da wani sai tafi da inji kwaya ɗaya sai aikin shi kadai an daga an mutu wannan matakin me ya kawo wannan ilimi ya kawo wannan to don ka gane shugabanninmu da ba da gaske suke yi ba ba wanda yanzu zai yarda cewa duk wanda ke fita waje a rike goda a hana dan wani fita waje dan dama danka ne ke fita waje ko dan su dan su ne ke fita kai mai hana ka da fita waje a Najeriya ne zaka samu mafi yawanci lakcarorin da ke jami'a ana samu yan kada amma zaka samu mafi yawancin lakcarorin da ke jami'a ƴaƴan su ba sa karatu a jami'o'i a waje suke karatu to ta yaya za a yi ba ku gina rayuwar mutane ba a ilmanci sannan kuma a zo a yi tafi dai kaga kawai ɗan sanatawa ne an tafi can gashi ya gama digirinsa a ingila ya gama gashi ya gama masar kaga ɗan wane ne wane ɗan wane ne gashi nan an tafi biki ɗan sarki wane ya gama digirinsa shi kuma ɗan talaka jami'ar ma ta gida sai da hali a kawo wasu abubuwa na mugunta da iskanci sai an yi jarabawar shiga jami'a sai an yi bala'i sai an yi tashin hankali sai an yi waye sai an yi wa haka ake a zo a kama ɗalibai fureja ta gangan ba ta karatu wani saboda tsabar fureja har sai ya mutu an sha samu eh ga wani har sai ya mutu saboda fureja. kuma yanzu babban tashin hankalin da ke cikin jami'o'i lalatattun lakturori da ake samu wanda su sharaɗinsu shi ne mace ba za ta tsallake ɗinsu ba sai idan ta bayar da kanta ba kwanan nan suka yi wani fasto ba a lega suka kure shi eh? ga shi fasto ga shi shugaban wata toci ga shi eh, profesa a jami'a amma shi sharaɗin kawai idan mace ta zo za a bata a ce mishin za ta gama karatu lafiya amma dole sai ta yadda yana amfani da ita wata ma ya ce bbc suka tura mai da kyamar ta je ofishin yana ta kokarin runguma ta bai san da kyamar ita kuma tana tana tana cewa ya bari ya haƙuri yana ce mata ai ba matsala irin waɗannan falakcirorin fa yanzu akwai su fa a jami'in mu kuma matsala za ta faru tsakaninsu da ɗalibi ko ɗaliba sai kaga babu inda ɗalibin zai ke kuka a ɗaukan mai mataki sai dai kai wajen Allah kan a ɗauki mataki to dole mutum ya zama yana da haƙuri wajen umarni da kyakkyawan abu bai kamata ya zama to likitoci suna haƙuri da ciwo hissi ba wanda ake gani da ido malaman addini ba za su iya haƙuri da ciwo ma'anawi ba eh ka gani to malaman addini ya kamata su yi nasu idan likitan da za a zo da kai baka da lafiya ka kari a dafa kafarka saboda zafin ciwo ka tsinewa baban shi da maman shi da kakan shi na goma sha takwas amma yana haƙuri bai damu da tsinuwar ba yana ƙoƙarin ya ce to ka ne kawai to wanda zai warkar da ciwo ma'anawai su ya kamata ya zamanto sun fi wa'ancan likitocin haƙuri da aka in ka zo za yi gyara cikin mutane duk maganar da wani zai faɗa ta banza bai kamata ka saurari shi ba an fahimta to sannan abu na biyar shi ya sa za mu ga a ƙarƙashin wannan ne ya ce wasu bir alama a sabar na biyar shi ne an ya kuna aliman bima ya amuru bihi da kai layu ayya ka yi iya ƙoƙarinka in ka ce wa mutane a yi gaskiya suna mu'amala da kai to su fahimci kana ƙoƙarin kamanta gaskiya idan ka ce ga halayen annabi annabi yana da alheri yana da kirki ba maruwaci ba ne, kar a zo a same ka kai kuma cikakken maruwaci ne dan ne jarraba da malaman addini suka samu eh mutum zai zo ya dinga faɗa halayen annabi annabi yana yin kaza annabi shi kaza ne amma cikin abin da yake faɗa maka na halayen annabi shi da ka ɗauke shi ka ɗora shi a ma'auni sai ka ga annabi yayin shi yayin yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa eh to a wannan babin shi kuma mutane sai sun ji tsoron Allah bai dace ba idan kana umarni da kyakkyawan abu ko hani sai sai sun maka mu'amala ta mala'ika da annabi don su wasu ka'idar su in ka riga ka sa riga ta addini to ka ka kai kuskure ba kun fahimci yadda matsala take shi yasa idan kana da alaka da addini abinda da yake ya halatta ma to mutane sai su haramta maka shi shi yasa ni tunda na fahimta ka duk abin da ba Allah bane ko annabi ya dora ma ba abin ne da man da shi shi yasa zaka iya samu na da mutane a kofar gida mana zaune in raga dada ce aka yi ta sha manja in ce a kawo mu zauna a kofar gida in jibe ta haka kawai ba za ka zo ba da sunan addini ka zo kawai ka ganni na can a kofar gida ka ce abu a karamin kallawa haɗa ku shi ba zai je zauna kofar gidan shi ba ya ci abin da zai ci amma kai kana kofar gidanka wasu saboda kana malamin addini ne ya kamata kawai duk abin da za ka ka dinga kunshewa cikin gida sai ka ce jirgi ne eh? Eh? yanzu kaya irin wannan idan kana da alaka da addini malamin addini ko tirenin kai ka je ka dawo kasa kai wani sai ta abin mamaki la ila akala makallawa ne kun fahimci matsalar yadda take to duk abin da ba Allah bane ya lizimta maka shi ko annabi kakka bari dan al'adar mutane wanda ba addini bane su zo su lizimta maka wannan abu ke yasa bana bari ka zo ka dabaibaye ni da irin waɗannan abubuwan ban yarda da su dan ba Allah bane ya dora min ba kuma annabi bane ya dora min haka kawai ba za ka zo ka dora min ba sai shi yasa zaka ga idan kuna zaune da mutane ga ka tsan mu mutanen mu ne yi mutanen Allah da aka gama sai idan ta zo wuce su ma suna kallon ta fa to da ta zo sai su daina kallon ta sai ta tsaya suna kallon ƙasar. A eh akala makallawa zai kalle ta ko ba zai kalle ta yau da aka da ka kalle ta sai su dawo sai su shari su ma kallon ta suke ma amma yanzu da dattarin faro sai hankalinsu ya tashi daga kanta yanzu sai su dawo kanka ta gani za ka kalle ta ko ba za ka kalle ta wannan fa shine fa abubuwan da ake ba daidai bane abinda ake so a babun al'amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar idan Allah ya ce mace ka kana da abubuwa masu ke guda takwas kana da kusakure guda biyu to tunda ba annabi bane kai wannan kusakuren da nake da shi guda biyu bai hana na wa mutane da akumarni abu mai kyau guda takwas din ba zai hana ba amma abinda ba a so a ce alheri na biyu ne kurakuran ne guda takwas tunan da inda matsalar take an fahimta shi yasa za ku ga kamar yadda ake faɗa ana cewa jahilu li ahalin ilmi a ada'u jahilai wani kana wucewa yana akara maka lahu, za ka ɗauka fatan alheri yake maka to jira yake bala'i a haka landa duk wani kuskure ya faru aka ce kayi haka zai zai zauna shi ka gani mu ana ganin ba mai karatu ba ne amma na rantsi da Allah duk masu karatun nan mu bi su yanzu abinda malam wani ya tsakani na Allah ko ni da ban yi karatu ba zan iya ai ba zan iya yi wani miskini ya manta Allah tun da ya ce kuli hal yastawi ya alamuna ba za kuma a taba zama daidai ba ba za a taba zama daidai ba ba yadda za a yi haka shi yasa ko gana na Maryamu lokacin da ta zo da ɗa Allah ya ce fa atadbihi qawmaha hamilu tana zuwa ko aka zo aka yi mata dafifi aka ce ya maryamu na ƙadiji ita ce amfariya sun zo da abu me yasa saboda alakar ta da addini to haka idan ma mace ce ɗaliba da aka san tana da alaka da addini abu za wanda bai taka kara kara ba sai ga duk unguwar su ya zagi a daidai lokacin akwai wata tayi dubun abin da ta yi amma saboda bata jingine da addini ba ba ma wanda ke magana ta ta ko wanda suke yin wannan mu'amalar to wannan shine da haka za mu ga Allah ta'ala ya ce mana lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asau wa kanu ataduna, sai ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu idan aka dauna ba a umarni da kyakkyawan abu ba a hana banna wannan alama ne na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsine ma al'umma albarka ga baki da to wannan yana daga ciki to cikin abin da ake so a karkashin wancan akwai at-tahaqquq min kaunihi munkaran ka yi ƙoƙari ka tabbatar wannan abin a shari'a da gaske munkari ne ba a ganin mutane ba sannan abu na biyu an yi zahiran wannan abin na ɓanna ya zama a bayyane ki min gairi ta jasusin ba tare da ƙwaƙulu a kai ma malam ya kun mujahiran matuƙar dama mutum ma mai bayyana saɓan allah ba kaga wani yana wucewa baka san ina yake wucewa ba kace ka ina zarginsa Hanya ba wata yarinya yake zuwa ya ji idan ne a lungun can ba da ya wuce sai ka lallaba ka lallaba har da hadawa da jiddubawa waye saka tajassus ne shi Allah da ya ce wala tajassasu kada ku dinga binciken aibin juna kwakulo abinda bai fito ba na matsalar mutum ka sai sai ka shi shi Allah da kaga yayi wannan ya fi kowa sanin waye dan adam idan ka ce za ka yi wa ɗan adam wannan binciken na kakam na da Allah duk wanda ka bibiye shi sai ka same shi da matsala Ke sa Allah kawai ya hana to mujahir kuma inda mutum ba riga ya bayyanar da sabon Allah bane a fili akwai wanda za ka ga idan mace zai kamo hannun ce rukuta ne a unguwa mutane na kallon shi da rana yana kallon su bejin nauyin kuwa ko da rana zai zo da mace a gaban mutane ya bude daki ya saka ta ciki kuma kowa ya san zina zai rika wani ma in ya gama ya fito yana ba da labarin ga yadda ya zina kaga wannan cin da ya zama to mai mujahir ballar ta riga ta bayyana dole a fito a magana a kanta sannan a ƙarƙashin wannan ne za ku ga cewa saboda kada a yi tajassus bincike Allah ya hana yake gidan da ba naka ba kaska shiga yace ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha haka mutumin da yake yin abu yaje shiga gidansa kakka ga waye dora ka kwakwale kwakwale sai ka je ka bincika me yake a gidansa eh? to saboda ba wanda ya saka wannan shi yasa Allah ya ce gidan kakka shiga har sai ka nemi izinin masu shi sai an maka mai izini tukunna sannan zaka je ka shiga sannan an ya kunan inkar fil umurin lati la khilafa a cikin al'amura ana so ya zamanto shi munkarin da za ka yi ya zamanto cikin al'amarin da babu saɓani a ciki tsakanin malamai da yawa abinda kuma malamai suka yi saɓani idan ka zo kakka za ka ba ka ɗora mutum akan abin da yake shi ne arshadu ya fi shiruwa to a ƙarƙashin wannan kun ga mun yi shi ne ƙarƙashin marra aminkun munkarin faligayyarhu biyadi ya canza da hannun shi to wajen canja banna da hannu a matsayin ka na mai da'awa akwai lokacin da yana yiwa akwai lokacin da bai yiwa wanga annabi ibrahim ai ya kakkare gumaka da hannun shi wannan canja banna ne falgayyarhu biyadi saboda yana da dama sannan haka annabi musa lokacin da ya tafi miƙaci kafin ya dawo samiri ya zo ya kirkiri ɗan maraƙi aka bauta masa da ya dawo daga ƙarshe ya ce wa samiri wanzur ila ilahika allazi balta alaihi akifa ka kalli wannan dan marakin da ka sa aka lizince shi ana bauta mai yace la nuharriqannahu wallahi sai na kuna shi thumma lanansifannahu fil yammi nasba sannan sai na sa an sheke shi a teku shekewa to wajen hana abin da hannu to akwai abin da yake yana da alaka da kai a matsayin ka na mai dawa akwai abin da bai da alaka da kai mataki ne na hukuma da abin da yake haddi ne matsalar shan giya matsalan kaza matsalan kaza za a hana ta a gari to wannan matakin bannar hana ta na hukuma ne ba naka bane yanzu kaga mu sai dai ni wa'azi amma yau idan mai girma gwamna iga ga dama duk wani gida da ake yin banna zai iya cewa yayi doka ya tura majalisa da sun gama sa hannu gobe kaga an turo gundoza ta tura ginin ko ba abin da zai faru yana faruwa ka gani shi ma kaga gwamna zulum an ci yayi kokari yanzu duk wajejen da yake fahimta cewa ana banna ta zahiri ya je ya ruguza gurin an gina islamiyu a wajen ku Allah ya saka masa da alheri to saboda haka mu ma Allah ya saka mana da alheri yawa yau saboda haka malam ali yana nuna cewa lokaci ya yi za mai yi ƙoƙari mu tsaya nan dama hadisai bakwai rage mana mu ƙarasa ya kamata mu ƙarasa kafin azumi ne inda azumi yana ƙarasuwa wa bi hazal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh